wanda ya sahale mana kasancewa cikin wannan babban gari garin argungun garin babanmu malaminmu a sheikh abubakar biro argungun allah ubangiji cikin shi da rahma wanda kamar yadda babban malamina a sheikh bashir hafizahullahu wa ra'ahu ya bayyana bayan rasuwan malam an turo wakilci wanda ni ɗaya ne daga cikinsu muka zo domin mu gabatar da ta'aziyya ga al'umman wannan yanki baki ɗaya kuma kamar yadda malam ya ce su dokta duk suna wajen su suka karɓe mu kuma a duk sauran 'yan uwa da muka baro a yanzu ɗin nan da muka sake juyowa ma sun ƙara aiko mu da sakon gaisuwa da aka mune yi wa al'umman wannan gari fatan alkhairi ubangiji Allah ya kara wa rayuwa albarka baki daya haka babban malami na a sheikh Hussein Abubakar Gero malam magajin malam Allah ya kara mushi lafiya tunda muka iso suka tarbe mu suke ta haba-haba da mu Allah ya saka musu da alkhairi a wancan zuwan wani ikon Allah shi malam Hussein yake cewa ya so a ce mun kawo ziyara wannan masallaci masallacin kakanmu a sheikh abubakar mahmud gumi wanda malam yake majalisi na karantarwa da kuma gabatar da wato jawabi kafin kutuba a ranakun juma'a amma wa mata sha'una illa iya sha Allah rabu alamin sai yau kuma gashi Allah ya kaddari mun samu halartar wannan majalisi da fatan abubuwan da za mu ambata Allah ya amfanar da mu su duniya da lafira. a gurguje kamar yadda malam ya ambata a wannan yammaci na lahadi wanda ya shiga daren litinin a sha tara ko ashirin kenan ko ashirin ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara da arba'in 1446 wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu shekarar bature shida. ina so in tunatar da kaina da sauran 'yan uwa wato aya ɗaya ne cikin alkur'ani gabanin isowar malam da zai zo yi mana wa'azi allah madaukakin sarki ya bayyana mana matsayin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin alqur'ani a inda yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana malamai sun yi maganganu game da wannan aya tare da cewa sun ce asali an saukar da ayar ne akan waɗanda suka yi takhallufi daga jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin yaƙoƙa wanda ya je a lokacin yana garin madina amma malaman usul sun daga na tafsiri har na fikihu sun tabbatar mana da cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab da haka ko da ayan ta sauka a kan kabiyan waɗanda suka yi hannufi ba su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaki ba kuma tana ganewa a dukkanin rayuwarmu baki daya manyan malamai na tafsiri sun bayyana cewa da Allah madaukakin sarki ya jaddada kuma ya tabbatar da cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika tabbas akwai abin koyi kyakkyawa gare ku game da al'amarin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Allah ya aiko mana shi a matsayin rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a wani waje Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan غليظ القلب لم فضوا من حولك manzo Allah sallallahu alaihi ya zo ya karantar da al'umma baki ɗaya. wato tsarin rayuwa wanda za su ji daɗi a nan duniya kuma a gobe alkiyama su shiga aljanna da haka ya zo mana da addini da rayuwa to a cikin waɗannan duka sai Allah ya ce akwai abin koyi kyakkyawa gare mu a tattare da wannan bawan Allah farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa Allah ya tabbatar mana da cewa baiwa Allah ya yi mana da ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don haka idan muka riki rayuwar shi a matsayin abun koyi aqidatan wa ibadatan wa sulukan wallahi mun tsira wa in tuti'uhu tahtaju idan muka yi mishi biyayya a cikin komai jama'a to mun shi domin Allah ya yarje mana cewa mu bi shi kuma in mun bi shi Allah ya ce shi muka yi wato Allah ya sallama wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa koyi da shi to bin Allah ne ashe kaga mu da Allah ya mana irin wannan baiwa to bai kamata a ce mun yi wa kawunan mu wato tsakiya da ba shi da ruwa ba mu bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mu da haka a cikin komai yan uwa masu albarka ma damar muna son mu tsira to manzon Allah shine abun koyo. wannan yasa kuka ga sahabbansa suka ci nasara a rayuwarsu Allah yake Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi lalle hakika Muhammadu manzon Allah ne walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan Allah ya ci gaba da sifanta su me sa saboda sun yi kyakkyawan kwaikwayo a cikin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi to tabbatar da Allah ya yi mana cewa manzan Allah abun koyi ne gare mu wallahi wannan ya magance mana dukkanin matsala da haka duk wanda ya ga yana cikin wani matsala a rayuwar shi ta duniya to ya koma ya ji manzan Allah zai ga mafita a cikin rayuwar shi duk wanda yake son ya koma lahira gobe alkiyama ya sadu da Allah saliman aminan da ba washe ke cewa salin alin to ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka manzan Allah ya zo mana da aqida ya zo mana da ibada ya zo mana da tsarin rayuwa ingantacce da haka Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana malamai suka ce ulama'ul amsar cikin qurra'u mafiya yawansu ko baki ɗayansu sun karanta wannan kalma da laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun da yi wa hamza kasra banda al'imamu hasim ibn abin najud shi ya karanta da uswatun wancan suka ce kamar yadda zaka ce ikhwatun wannan kuma kamar yadda zaka ce ukhwatun da haka duka suka ce lugatan almuhim annabi sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne gare mu sai Allah ya ce liman kana yarzu Allah wal yawmal akhir ga wanda yake son ya samu sakamako kyakkyawa ya samu lada ya samu aljanna a wajen Allah shine raja'i da ake magana ma damar kana son ka samu komai a wajen Allah madaukakin sarki na sakamako to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine amsa shine abun koyi shi yasa ku ga manzon Allah da Allah ya aiko shi ya zo ya iske duniya baki ɗaya a lalace a rikirkice shi yasa ake cewa zamanin da Allah ya aiko shi kafin a yi mishi wahayi ake kiran shi da zamanin jahiliya saboda irin maguzanci da ake yi babu irin barna wadda ba a yi a wannan lokacin barna mafi girma shi ne haɗa Allah da wani a cikin ibada babu irin nau'in shirka da ba a yi kai a cikin ɗakin Allah ƙarshen shirka kenan ko cike wannan ɗaki yake da gumaka wanda ake hada Allah da su a cikin ainihin wato ibada wannan kuma shine laifi mafi girma da Allah baya su. to mutanen da suka mai da bautan gumaka shine abu mai girma a wajen su, ne kuma kuke tunani game da abubuwan da suke na ainihin wato sabo batun zina ai ba kan ma kai magana bare kuma shan giya da aka samu larabawa a kai a lokacin jahiliya bare kuma kai maganan zalunci ba irin abin da ba a yi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dab da za a yi wato aiko shi da sako sayyida Aisha kamar yadda ta bada labari a cikin hadisin Badul Wa'i ga yana a farko farkon sahihul Bukhari yace fa hubbiba lahu khala sai aka sanya wa manzon Allah sha'awar ke kefancewa saboda babu waɗanda zai wato cuɗanya da su a lokacin duk kowa abin da ya ga dama yake yi da haka sai rinka ainihin wato keɓewa a wani kogo da ake kira gharu hira a nan ne yake ibada shine aka kira da at ya rinka bautan Allah yana tuntuntuni game da lalacewar mutane da kuma irin yadda al'amarin mutane ya rikirkice zalunci ba wanda ainihin wato ba a yi manzo Allah yana ta wannan tuntuntuni sai Allah ya fara nuna mashi kyawawan mafarkayya da haka da annabi ya kwanta ya yi mafarki gari na wayewa sai ya ga wannan mafarkin ya gaskata daga nan shi da kanshi ya fara jin cewa to akwai wani al'amari ile ko ba a yi ba a jima ba sai ga wahayi Allah ya aiko mala'ika Jibril da ayoyin farko na suratu Ikra duk mun san wannan tarihi to me nake son kai mu zuwa gare shi a daidai wannan lokaci da aka fara wannan ɗauki babu daɗi aka fara wannan wato gumurzu a lokacin an samu wasu ayari na ƙuraishawa duk da irin yadda suke nuna mashi ƙiyayya da adawa da ƙoƙarin ganin bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama amma sarkin ainihin wato habasha na wannan lokacin da ya ainihin wato sa a nemo mashi ɗaya daga cikin waɗannan ƙurayshawa haka kirawo abu sufiyan da ya gabatar da shi ya yi mashi tambayoyi game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to menene muhallin shahid da ya kawo abu sufiyan gaba gare shi ya ce menene wannan mutumin ya zo muku da shi ne har ya zama abokin faɗanku duk abubuwan da abu sufiyan ya ambata idan ka duba a ɗabi'ance kyawawan halayya ne abu ne wanda in dai mutum na cikin hankalin shi salimi da Allah ya ce illa man kan da kalbi salimi to ya san waɗannan ɗabi'u ne masu kyau ya umarce mu mu bauta wa Allah shi kadai ne laifin a ce ka bauta wa Allah shi kadai shi sa waɗancan ashabul ukhdud da Allah ya bamu labarin su irin tambayan da Allah yake na wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al azizil hamid a taktuluna rajulan an ya kula rabbiyallah ne laifin wanda ya ce a bauta wa Allah idan wani zai zo ya ce a yi wa gunki a rissina wa gunki a yi wa gunki sujuda to wanda kuma ya zo ya ce a bauta wa Allah ne laifin shi ba haja ne ba kowa sai ya na shi sannan shi da kanshi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarninmu da sadar da zumunci dan girman Allah mai laifi a cikin a ce ka sada zumunci sannan su da kansu gabanin wannan lokacin suka yi wa manzan Allah lakabi da suna al'amin saboda gaskiyar shi to amma yau laifin shi ya ce a bauta wa Allah shi kare wa idza qila lahum la ilaha ya yastakbirun idan aka ce a bauta wa Allah shi kare sai su kama girman kai irin haka har ila yau ya ƙara bayyana lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida a gigice a cikin dai wannan kissa na badu'uwa. wa'i ya samu matar shi a sayida khadijatul kubra yace mata zammiluni zammiluni khadija ce lafiya daga ƙarshe manzo Allah yace ina ji wa na tsoro anya ba hallaka zan yi ba me khadija ta faɗi a wannan lokacin tace kalla la yukhzika Allahu abada Allah ba zai tozarta ka ba har abada saboda ne sai ta ce innaka la tasilur rahim wa tafzuqul haditha sai ta ambato dabi'un manzan Allah kyawawa wanda su ne abin da a yau wallahi duk muka yi watsi da shi muka daina kwaikwayon manzon Allah shi yasa rayuwar mu kuka zai zama yadda ya zama dukkan mu da mu dawo mu dauki wannan tarbiyyar na kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi komai namu zai gyaru domin kamar yadda muka ce annabi ya iske mutane a wancan lokacin lalacewansu ya ninninka halin da muke a ciki amma sai da manzo Allah ya gyara rayuwarsu baki daya to shine laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana da haka a lokacin da aka ci gaba da wannan wato fafatawa tsakanin manzon Allah da dangin shi Qurayshawa sun karin farko da aka ce mishi wa anzir ashiratakal al-aqrabin ka yi gargaɗi ga na kusa da kai danginka annabi ya tara su ya kira su kabila kabila suka zo suka taru manzo Allah ya ce inni nazirun lakum baina yadai azabin ali na zo ne in gargaɗe ku wato in zama dalilin da zai sha makance ku tsakaninku da wani azaba mai raɗaɗi da yake gaba gare ku ba ku imani ba mutumin farko da yawa manzan Allah martani wan mahaifin shi ne abu lahab ya ce alihaza jama'atana yanzu don wannan maganan ka tara mu ya faɗi munanan kalamai ga manzan Allah hankalin manzan Allah ya tashi to daga nan ne fa suka fara neman ya za a yi da ainihin wato kau da manzan Allah gaba ɗaya wa idiyan kuru bika alladina kasaru li bitu au yaqtuluk au yukhrijuk Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah ba irin makircin da ba su yi Manzan Allah ba amma Allah ya ce wallahu khairul makiri duk sai da Allah ya warware musu makircin su to me ya faru a daidai wannan lokacin fa ana wannan fafatawa a garin Makka Allah madaukakin sarki kuma ya ɗauki Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Isra'i da shi da Mi'raj ku duba nan an zo ana gaya muku magana mai saukin a saurara a bautawa Allah a gyara ɗabi'u sai kuma aka zo aka yi wani irin tafiya da manzan Allah wanda hankali ba zai taba fahimta shi ba in ba wanda ya imani ba ina son ku gane yadda ake mu'amalanta mutane ne mana me kake tunani kana cikin mutanen da suke karyata abin da kake cewa kuma sai ka zo ka faɗin musu wata magana wanda kwakwalwansu gaba ɗaya ba zai iya ɗauka ba to akwai abin koyi a jikin rayuwar manzan Allah gare ka manzo Allah da aka yi Isra'il na da shi a dare guda fa kai irin wannan lokacin da muke ciki ba riga an dauki manzon Allah ba ba aka ce sai bayan sallar isha kowa yayi sallama da shi an tafi bacci annabi na kwance aka zo aka ɗauke shi sannan kafin alfijir kafin gari ya waye aka dawo da manzon Allah amma abin tambaya ina aka je da manzon Allah Allah ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid haram ila al-masjid ko da iya wannan tafiyar ne kadai aka ce an yi da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan daren ya kuntata a kwakwalwansu a yadda cewa an je da manzon Allah Allah ya ce ya je da shi a wannan dare kuma tafiyar bata kare iya nan ba aka tsaya aka yi duk abubuwan da aka yi da shi a wajen sannan kuma aka yi saman bakwai da shi ya je sama ta daya ta biyu har sai da ya tsallake sama ta bakwai sai da ya je sidratul muntaha Allah ya ce inda sidratul muntaha ha inda jannatul ma'wa sai da aka kai manzan Allah wajen magariyar cikewa manzan Allah ya ce sai da na ji karan alƙalumma da suke rubuta abubuwa da bayi ke aikata a wannan dare kuma aka dawo da manzan Allah bayan an farlanta mashi abin da aka farlanta mashi ku tuna kai da kumo da ya rinka yi tsakanin sama ta shida zuwa inda ya karɓo sallah a wajen Allah mahalicci tsakanin annabi Musa da Allah ya je ya dawo ya je ya dawo amma kafin wayewan gari annabi ya dawo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dawo kuma aka mai shi cikin ɗakin da aka ɗauke shi shine da gari ya waye manzon Allah da kanshi yace sai da ya san kure shawa to za su karyata shi ce inni la a'lamu yi quraishan na wani mukazzibiya za su karyata ne da haka manzan Allah ya zauna cikin tunanin ta ina zai fara isar da wannan safon ana cikin wannan sai ga Abu jihar ya zo ya ga manzan Allah cikin yanayi na tunani da damuwa sai ce ya kai mutumin akwai wani sako ne kuma da aka yi maka za Allah ya ce kwarai akwai sako ya ce ne ya faru Maza Allah yake an yi isra'i da ni a wannan dare na je baitul maqdis akai saman bakwai ne Abu Jahl yake he an yi da kai Maza Allah ya maimaita to da yake Abu Jahl yi ne Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi sai ce saurara wannan maganan in na taro mutane zaka iya maimaitawa wato ya ga wani hanya da zai bi ya karya manzan Allah sallallahu alaihi tunanin shi kenan yanzu Allah ya ce kwarai da gaske zan gaya musu aiko ile ta ya fita a guje ya je shela ya ku jama'a to ku taho abin nema ya samu mutane suka zo karkar tsara a gaban manzan Allah ne ke labari yake an yi tafiya da ni a wannan dare ka ce fa muna tare da kai bayan sallar shi yake kwarai a tsakankanin wannan lokacin aka kai ne aka ina aka je da shi ce an je da ni baitul maqdis baitul maqdis sai ce in muka yi maka tambaya za ka amsa manzan Allah ya ce kwarai sai suka fara yi wa manzan Allah yi suka fara masa tambaya na kware cewa to dan manzan Allah suna da yakinin bai taba zuwa ba daga cikinsu kuma akwai masu zuwa yawon fatauci da kasuwanci sun san hanya sun san kaza sai suka rinka mashi tambaya don girman Allah in ba karfin wahayi da aka yi wa manzan Allah ba ta ina zai iya bada wannan labarin tafiya cikin dare ba irin wannan zamani namu da masu fitilu irin wannan ba kaka ɗauka akwai street light akan hanya kuma manzon Allah da ake tafiyan da shi bai yi tunanin za a yi mai wannan tambayar na ƙura ba da ya sa ido akan wasu abubuwa yace suka fara min tambaya fana'atu lahum sai na kwatanta musu da abin da suka tambaya su ce akan hanya akwai dutse in akwai annabi ya ce akwai to yaya baitul maqdis ne yake wani masallaci wani kofa ne a gabas wani kofa ne a kaza manzo Allah yake halta iltabata ilayya al-amr yace wallahi sai al'amari ya fara rikice mu ni da kaina na fara rikicewa da irin wannan kwatance ne kuke tunani ku kaddara mutumin da aka shigo da shi garin Argungu yanzu aka fita da shi sai ana mai tambaya game da masallacin nan yace wallahi sai abubuwa suka fara rikice mu amma da yake Allah yana bayan manzon Allah yace sai Allah ya dauko mai baitul maqdis din kacokan sai aka aje manzon Allah ka bar shi da haka yace ina kallo da abin da suka tambaye ni sai in ba su labari a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama gaya musu wannan labarin tsaf to me ya faru da ya gama gaya musu duk abin da suka tambaye shi famin musaffiki daga masu tafi cewa wai wai wai wai sai masu ɗaura hannu a ka sai masu talaki don take mutane suka kasu uku wasu suka ce gaskiya waɗannan bayanan da ya bada in ba wanda ya je ba ba zai iya faɗinsu ba da haka mun yarda da abin da ya faɗa nan take suka imani wasu kuma irin su abuja suka ce da Allah makaryaci ne ku yanzu har za ku yarda su kuma suka karyata na uku kuma suka ja bakin su suka shiru me ya biyo baya sai suka ce to bari a je a gurɓata tunanin babban abokin shi wanda shi yake goyon bayan shi shine abubakar siddiq aka je shi ma aka tare shi kafin ya ji maganan daga bakin manzon Allah su suka kai rahoto to ka ji mutumin ka yau labarin nashi ma ya wuce abinda da da yake faɗi wai ya ce an yi kaza an yi kaza da shi abubakar ya ce in har da gaske shi ya faɗa wato isnadin kawai yake son ya tabbatar yanzu in da gaske ya faɗa abubakar ya ce na yadda daga nan Allah ya ce mishi as-siddiq to wannan shine rayuwar manzon Allah ina son mu ƙara gwada rayuwar da annabi a wancan lokacin ta yaya aka annabi ya ci nasara shine ya tsaya kan gaskiya innaka la tafzuqul hadith manzon Allah ba su san shi a matsayin mai karya ba kuma bai yi musu ƙarya a cikin abin da ya zo da shi ba ma kazaba fu'adu ma ra'a duk abin da yake ya gani wallahi babu wanda ya ƙarya a cikin shi laqad ra'a min ayati al kubra to yanzu sai mu dauka mu a rayuwarmu yaya muke shin muna kwatanta irin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan ba ma kwatantawa sai mu gane to daga nan afa aka samu matsala daga nan ne muka baro shiri tun bara kuma shi komai ya rikirkice mana to amma ba mu makara ba ma damar mun shirya a yanzu din nan ni in fara tunanin ina ne ya rage mun yi koyi da manzon Allah in fara tun daga yanzu yaya imani na da Allah na yadda da Allah ɗaya ne na yadda da sunayensa na yadda da sifofinsa duk wannan ɓangarorin tauhidi da malamai ke koya mana kullum wallahi sai mun dawo mun jaddada shi mu imani da Allah mu imani da sunayen shi bauta mashi da ainihin wato sifofin shi da kasantuwan shi shine ubangijin halittu rabbul alamin sannan mu imani da sauran arkanul iman ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآية من إيماني da waɗannan sannan abubuwan da annabi ya zo mana da shi na ibadoji mu koyi da manzon Allah a cikin su shi yasa duk wani aiki da annabi ya karantar sai ya ƙara jaddada wa mutane cewa ku kwaikwaye ni ku yi irin yadda nake yi game da sallah annabi ya ce sallu muni ku sani, game da aikin haji mana anni ku, dan haka muna koyon waɗannan alhamdulillah a zamanin nan da muke rayuwa Allah ya azurta mu da bayan Allah malumma suna kokarin karantar da mu abubuwan da suka tabbata daga manzon Allah to yaya mu muke karba muna ma zuwa mu saurara har mu sani har mu aiki to inda ya rage mana kenan dole mu sai mun farka kuma dole sai mun yi riko da wannan igiya wanda ya riko da wannan tafarkin Allah ya ce istamsaka bil urwati al wusqa lan tisama wannan shine igiya mai kauri da Allah ya ce mu riko da shi sannan sai mu zo babu mu'amala nan ne kuma inda ainihin wato ake bukatan a sake yin lale yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana a cikin hadisi al-Imam Ahmad bu'istu li utammima makarim al-akhlaq an aiko ni in ni in zamo cikamakin kyawawan halaye wasu mu alhamdulillah muna kan akida mai kyau muna kan ainihin wato ibada masu kyau amma mu'amalar mu ya junan mu to akwai gyara yaya tsakaninka da makwabcinka yaya tsakaninka da iyalanka yaya tsakaninka da al'umman da kake rayuwa a cikinsu wajibi duk wannan sai mun koma mun kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan rayuwa sannan sai mu gane cewa idan muka yi wannan to a lokacin ne za mu yi rayuwa ingantacciya sai kuma mu ƙara da addu'a mu roƙi Allah ya sa mu cika da imani yan uwa masu albarka kamar yadda nake malami zai zo yi mana wa'azi ni na ainihin wato a faɗi wannan ne a matsayin shimfiɗa ko sharan fage ubangiji Allah ya amfanar da mu abin da muka ji Allah ya ba mu ikon wato ɗaukan ɗabi'u da halaye da komai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama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 menghilang kemudian memberi itu bagi kita semua itu kita lima hari tak lima malam ini pada kebetulan ini wala nasiha min adan al barka wa tadawwa asy-syekh Muhammad Syekh Abdul Abu Waisa Abdulullah ala nasiha ala tafsir